ta'ami shi gara tara aka yi masa makamma duba da da asuwa ka duba nan da ka gane ha ba za a je ya ce maka dai za a ga maka abin kula wanda ke shi da aka yi hukunci aka yanke masa na ibada dan ba ya tafi sai ne mai juyi daga dabba ya kama abinci ko koma azumi muka ce to ai wannan ya zama mai sauki babu matsala a cikin su duk zabban ya fi wahala duk ma inda za a ce sai an fara da zabba kaga in an ce ba za a ba da ba abincin da ba za ba shi za a gasa su da shi idan misalin azumi za a yi abincin da shi ne za a yi ya kuwa wannan gobe ta abu mai sauki ne yawwa sai ta ga kosu Eh, shi na ɗayan biyu da in masu a sa su sake shari'a. Ba su sake duba shari'a, in ma ta kosu alƙalar da kwanci. Ilmuhu ne ya katulu siga ulwashi. Mai harama ne ya katulu ya kashe shi ba al siga alwashi, mugayen namun daji. Min gairi an tu'uziyahu. ba su cutar da shi komai ba haka kai kan ga karen daji ka mutu da shi ko ka gada masa daji ka kashe shi ko ka ga kura ka kashe shi me ya hukunci amma ya wasu lahu abin da yake halatta gare shi an yi kaso wannan da ya wannan shi tulikin alkafin rahimahullahu a ra'aita al-muhurin ƙarfin ramadan jiri ki za ka tsala shi ba alwashi in ya kashe naman daji min gairi an taba da abu ba tare da ta fare shi ba ba ta nome shi da yaki ba قال قال مالك لا شيء عليه في ذلك تذكر شيء كما تشتم كمين يوغا قال من الكاتب قال مالك رحمه الله لا شيء عليه فمن في ذلك باقومي أكرسا وذلك في الشبعي وانا انا magana a ملجا mugayen dabbobi ne wannan nuri Kwallofi ta wanda tana kisa kan adam au asalasal. Ba'am ma gari a amma tana nan su ba. Kwallofi ta ado. Ni mafi yadda na ke a la au ko mu ba mu da aka ce fa aqama fa amma sigaru auladiha allati la tahadu allati tahadu kai auladiha na mu za mu karanta wanda ke akwai amma sigaru auladiha allati tahadu latin yana da ma'ana amma mu na mu babu ina masu namu ne Haka sai mutum da ke babu namu gaskiya ne gaskiya ne babu namu nasu ne akwai amma ya so ya kama da nasu. Wanda kaga mutum da ta'adu ya ci ta magana ɗaya ke kashe su. Amma na ta'adu ta ganin kashe baki. Ko dai babu la. Amma dai maganar ta aika ba da akwai lamun kai. Ba amma shigaru auladiha allati ta'adu aka ce ta kaga allati sa'adu kaga gashi na ga wala kafare su to kaga akwai lamun din kashe ma ci da zai kafa ba su da an sa nan ba shi nan ba zai mutum ya gane hmm? gaba ya ina yi gama? in ana magana bai fasaha a baki na gaba ba sai a duba a bane a bashi a naira dubu goma da dala dubu goma kaga naira ta fi sarauta wanda tana kai rikica yanzu ba ga in kare a anguwa wani kare tana shi zai zai ka wuce abu wani kare zai zai maka ihu daga dansa wani kuyin yi gano daga nesa zai je ta kai kamar yana cewa kai na ba ka koma lafiya kana ta wata ga ya ce za a gaba in yana ta jijjiya ta ta ya gudu ya koma bayan ga biyu ka ya daga nauna ya dama maji tsayi sai dai inda Allah ya daka fara a kan su amma dai in kauce layin daga wannan yau su ba ka fake da layi da mi lafiya sai zai a mota. Dice, kalayen baki limuhurimin kalwa. Eh, ba gyara ba ne ba lamun za ka sa lam za ka sa idan gyara yake kai yanzu ka isa ka gyara mu da wani rufa a kan tasiri kalmomi ka dinga faɗi ka dinga sanin inda za ka dinga faɗi ba kuskure a kai ba kila rubuta ne ba yi قال مالك رحمه الله ولا بأس أن يقتل المظلم السباق da laifi ne gamai mai harama ya kashe irin wa'annan dabbobi mamugunta ya tabi uwa. ya fara kashe su a illan tafi ko da ba su fara kawo masa firara ba kanto lahu wa hal yakrahu malik maliku na kyama ilmuhu ne akal al-jinni al-wahshi wa sa'ad كل نبغى هنيا كل يعيشي حاجات يريد فانا يما لا عوض كيف كيف من يرو الوحشي والذو الثحلبي قال نعم وانا hannun eh, me yake da sunan ne aka ce fahal yi kurahu yake na'am kuntu wadabu ko kurafa inda kura ma ai da ta kisa ba ta tare mun tare ba ta kai ba sai dai kila mutum ya tsokane ta aka biyo shi kala na'am karuhi ne kashe kura kwaito wa in kasa labjabu to idan mutum ya kashe kura fa wani alihin jira fi kawli mali akwai sakayya a kansa akwai kwansa hada na da kura ana cin ka don haka nan sun fito abin da ake bada fansansa to ana cin ka kwaito wa in kasa labjabu in mutum ya kashe kura wani alihin jira fi kawli mali hada na Kuntu lahu فإن كسلت على القصد والإذ أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا قال قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر قلت فإن ابتدأني الثعلب أنا اللي ya zo ya أنا شو أنا na إذا yana yawon idan ka alabo والحب كورا وأنا مهرم فقتلتهم فأنا كشف علي في قول مالك لذلك شيء أم لا قال لا شيء عليك هذا سنتو كنك وهو راعيكما الله فإنسان عليك يا إسحاق يا wadatar يا ba يا garin يا da a garinku ko a ƙasarku ko yadda ba ta cin akuya ba wadata ce ta janyo ba akwai wanda ba ta cin nono akuya na zakuna eh eh ya ka ce ba makaruhi ne kasu eh makaruhi ne